to a matsaya na memba na kwamiti din na da nawa bincike khas da na yi na rubuto musu na sama binciken suna critical observations and questions on polio vaccine na gabatar na karanta kowa ya ji kowa kuma ya shiru na ce da haka ba na ce kar a yi ba ne amma don allah ku bani amsa rai ba ta barin wani abu sai don wani abu mm. tambayoyi ne guda ashirin kuma da na karanta Allah da ikonsa kowa ya shuru har ba na manta a shek amidin ke cewa inna hadhihi as'ilatun musakkita waɗannan tambayoyi ne masu zara laka na cewa ban faɗi haka ba amma ni dai tambaya ne amma tun da ka bukaci na ambaci wasu ko kuma tambayoyi ashirin ba zan baka ashirin din ba amma ga tambayoyi guda uku wanda kuma tambaya ce ba ma ta ilimi ba ce tambaya ce mai saukin gaske kaddara allurar rigakafi na shan inna kaddara duk ba illa ciki duk an bincika ba illa tambayar ita ce dole ne ba rigima ba fada dole ne to tambaya ce mai 'ya'ya ga 'ya'yan kamar haka in dole ne me yasa ya zama dole kawo dalilin dolantaka din in ko ba dole bane to me ku na damuwa na ce bana so na na biyu cikin tambayar do Allah akwai dole a kyauta ruwa fa ka bani na ce wallahi na gode ka ce don Allah ka sha na ce a ah. ka ce wallahi sai ka sha <laughs> to kome gaskiyar ka za ka bani dama fara tuhumar ka ke hmm. komai gaskiyar ka ba dole ba ne sannan kuma tambaya na gaba sai nake cewa ko kun sani a ƙa'idar usulul fiqh malamai na cewa idra'ul hududa shubhat ko ba haka ba haddi taka mai burki ake idan akwai kura kora mutum ne ya zo buɗe fridge ɗinsa ya san ruwa yake ajiye ruwan suwa bai sani ba ashe wani mugu ya sadado ya dora mai giya a ciki bai sani ba shi kuma da yazo saboda kawai yin waki shi khalas bai damu ba ya bude ya shafi sa sai fara ainin tambeli sai fara marisa ya sha giya ko bai sha ba za yi hukunci ko ba za yi ba ba za yi ba bayan ya sha giya kuma لا أجيبوا يا بارك الله فيكم أجيبوني يا, يا إخوة za a yi masa hukunci ko ba za a yi masa ba ba za a yi mai ba bai dalili saboda akwai shubha to sai na ce da su to ku duba haddin da Allah ya saukar kenan an dakatar da shi saboda shubha wanda Allah ne saukar da shi har sai an samu nutsuwa da kwanciyar hankali to me za ku ce game da alluran ku da ke da shubhohi sun fi ɗari ba ku warkar da su ba sannan kuke so ku ce ba za dakatar da su ba tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku wanda ya shafi bincike allurar polio ta dr sako sabin mai suna opv oral polio vaccine wacce aka kirkiro 1957 me yasa aka kawar da ta shi likitan farko ta 1947 mai suna ipv inactivated polio vaccine me yasa tsakaninsu aka samu tsinuwa me yasa kuma allurar koforoski ta south africa mutum fiye da dubu hamsin suka mutu tambayoyi kenan uku cikin ashirin har yau babu amsa gwamnatin kano dole ta abin ne saboda abin ya fi karfinta mm. takanas fada shugaban kasa ta kira ina ciki bin man da waye waye ana neman ku a ainihin asoro akan mai akan foliyo muka ce za mu tafi amma sai aka je aka yi kutu kutu da kutu balbal da kitu fifi aka hada shiri kwamishinan lafiya wanda akan shirin suke sai suka tafi abuja sai da suna shirin tafiya sai suka yi min waya kana ina na ce ina kano a to ai malam da baka taso ba ai hakuri ne ce wallahi sai na zo ba zan tsaya ba na je in yanki tikitin jirgi ris ko wace ce abu ya makara na yi kokari allah ya taimakin na tafi na tafi ofishin kula da harkokin kano a mississippi road a abuja na tafi kenan sun dawo daga ainihin villa suka dinga kiran sunana wurin shiga a madadina ban san me suke jin tsoro ko shika muka ce look wallahi ba alfahari muke ba lakin haƙiƙa ba obasanjo ba ko fir'auna ne sai mun gaya masa ainihin abin da ke zuciyar in bai isa ba waye shi me zai iya yi karkari a mutu and so what gagawar da igotai kace-kace da ita gagawan da saboda jin daɗi farfesu ya kashe shi dukansu gawa ne a arabiya ba a cewa haza amwatu min haza babu shi ko akwai this is more dead ko deadier than this babu shi a turanci saboda haka suka yi kutukutun suka hana gwamnati bayan ta kafa kwamitin mu na ainihin wata goma sha daya ta kira wasu likitoci aka yi burin burin aka ce mu abin da muka ce ma gwamnatin mu look ke da aje a yi abin nan kawai ku basu da jama'a tun da har yanzu sun kasa samun nasara har yanzu muna da hankali kuma da mu wawaye ko wasu sarakuna ne wasu irin wanda ba san inda ake ciki ba suna amfani da yan sanda da karfi to ai shi ke kara tabbatar da jama'a su juya muku baya mm. kai yi amfani da karfi abinda ba za ka yi nasara ba mm. na ce ba na so dole ne ku kashe waɗannan kuɗaɗe mana ku gyara mana wutar lantarki da rashin kyawun ruwa da sauransu ai ɓeren gida ya gaya ma ɓeren jeji ya ce kai abokina ni fa idan na ga abincina a tsakar ɗaki a gidan ɗan adam na ga abincina inda ba na tsammani to wallahi ba na ci ya ce saboda ɗan adam mugu ne a ce ɓera fi ka hankali a mai kunul fa'aru a akala mink saboda haka wannan uku kenan cikin tambayoyin la'allallah ya kutubu lana liqa'an akhar hmm. anan sai mu yi bayani mu fede biri har jela gudan abin da muka sani game da wannan makircin amma rigakafi ba ma in inkarin rigakafi akwai shi a musulunci mun kuma yadda da shi da hadisai na birtik kitabu tib na bukhari ka je ka sama tibbin nabawi amma abin da muke cewa wani iri ake nufi wannan shine dan abin da zan faɗa kan wannan kuma Allah ya mana muwafaqa wallahu ta'ala alamu bihi tawfiq na mas kaset sun ce za a iya samun kaset yanzu a waje sai kuma yan uwa na rigasa suna sanar da muhadara da malam isa yunus almadani zai gabatar a zaria road gobe karfe 4 insha allah walhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa athara wa ba'd wa rahmatullahi wa barakatuh abin da nake cewa shine muna roƙon Allah Allah ya saka malam da alkhairi a madadin sauran yan uwana da kuma abokanai na wannan muhadara da malam ya gabatar hakika malam ya hakuri da mu akalla fiye da wata uku da ya wuce da kuma yadda malam ya bayani akan cika alkawari yadda malam yake da cika alkawari kuma hakika mu mun saba mai wasu alkawarin saboda matsaloli na rayuwa amma haka da kai hakuri da mu saboda ka Allah ya saka mushi da alkhairi shi ma malam malam mu Allah ya saka mai alkhairi yanda tun daga lokacin da aka fara abin kullun yana tuntuɓar mu in bai gani ba zai aika sauransu ya ce ya makai da malam liyan da aka yazo a gamshin mi malam ya ce in mun je kano haka da sauran yan wariya duk wanda suka taimaka sirran wa alaniya allah ya saka musu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muhadarar da aka faɗi ta malam ya sa karfe hudu ne gobe insha allah assalamu alaikum za a bada lokaci a je a alwala kafin a tada sallah saboda komai a je a yi bisa suwa don Allah sallu ala rasulillahi karim muna roƙon Allah madaukaki ya kai malam gida lafiya ya kuma cika masa da kyakkyawar sakamako wannan muhadara da ya mana wadda ba abin da zamu iya ce masa sai godiya din kamar yadda ya saba a duk lokacin da aka nemo shi don ba da gudunmawa ga addinin musulunci baya gajiyawa kamar yadda malaya masu addu'a muna roƙon allah maɗaukaki ya sanya wannan kyakkyawan aiki nashi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa ya saka masa da gidan aljanna ranar tashin kiyama allah ya saka mana gaba ɗaya ya haɗa mu tare da su gidan aljanna alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وصلى الله لا اله الا الله سبحانك لا اله الا انت تبنا اليك انك انت التواب الرحيم فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا ما اثرنا ما علنا وما أنت به منا كان أرحم الراحمين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اشهد انه قد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حتى اتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا اخوتي الافاضل ان موضوع خطبتنا اليوم وربما الجمعة المقبلة والتي تليها حول النفاق والمنافقين حول الذبذبة والمذبذبين ذلك الداء الأضال الذي أعي الأطباء الا بعد الرجوع الكامل بل الاكمل الى ينبوعين عظيمين مصدرين جليلين الكتاب والسنة على فهم سلف الامة نعم موضوعنا كما اسلفت حول النفاق والمنافقين لأن المنافقين اخطر واشر واضر على الأمة من الكافرين الصرحاء المنافق المندس في الصف أشد فتكا بالأمة من الكافر الذي صرح أنه عدو لك ماذا تنتظر العرب يقولون من أنظر فقد أعذر من أنظر فقد أعذر أنذرك أنه أدوك فقد أعذرك عليك أن تتجهز وتتأهب أما المنافق ذلك الشرير ذلك الخطير ذلك العدو المخفي يصلي يزكي يحج إلى آخره فذلك وعيم لا أخفر وأشر وأضر كما أصلفت على الأمة نعوذ بالله من النفاق ونسأل الله تعالى أن ينجينا منه وأن يبرئ ويطهر قلوبنا من هذا المرض الخطير عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة النفاق النفاق ومشتقاتها سبعة وثلاثين مرة في القرآن الكريم سبعة وثلاثين مرة وفي عدة صور مختلفة وهي آل إمران والحشر والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والأنفال والمنافقون والنساء والعنكبوت والتحريم وتكرر ذكرها في بعض الصور في بعض الصور السابقة إن في هذا لدليلا قاطئا جليا واضحا باذخا شامخا على خطر المنافقين على المجتمع وعلى دينه نسأل الله كما ذكرت آنفا أن يخلصنا من المنافقين وأن يجتفهم ويستعصل شأفتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سأذكر إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة والجمعتين او الجمعتين ربما التاليتين او ما بعد ذلك بقليل ثلاثين علامة للمنافقين وقبل ذلك ينبغي ان يعلم ان النفاق عند اهل السنة والجماعة على ضربين على يعني قسمين القسم الاول نفاق اعتقادي نفاق اعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار بدليل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هناك نفاق اعتقادي الذي يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وهو الذي يكذب في داخل نفسه في الباطن يكذب برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو اظهر الايمان نعم في الظاهر او هو الذي يكذب بالكتاب او بالملائكة او باي اصل من اصول اهل السنة والجماعة ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولكن في الحقيقة وما هم بمؤمنين استمعوا وما هم بمؤمنين لماذا يخادعون الله والذين آمنوا ولكن في الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون القسم الثاني من النفاق هو نفاق عملي ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان يعني هذه الألامات نصنفها إلى جانب الثاني او القسم الثاني للنفاق العملي وان شئت سمي النفاق الاجتماعي العلامة الاولى للنفاق يعني من جوة الثلاثين الكذب يقول الامام ابن تيمية عليه رحمة الله والرضوان يقول الكذب ركن من اركان الكفر وذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب وإذا ذكر الكذب ذكر معه النفاق قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أهين فأخبرهم الله مرضا بما كانوا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وفي قراءة يكذبون شوف ذكر المنافقين وفي آخر الآية بين لك أنهم بما كانوا يكذبون وهذا يدلك دلالة قاطئة على صحة قول ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله ثم إن الله رب العالمين يقول مثلا والله يشهد إنهم لكاذبون من الكاذبون المنافقون وهذا يدل كما أسلفت أن النفاق يعني أخو الكذب والكذب كذلك أخ لماذا للنفاق وكان بودي أن أذكر ما تبقى من الآلامات ولكن لضيق الوقت وهناك ترجمة وهناك ملاحظات حول القضايا يعني في الساحة اتوقف او اقف هنا وما تبقى ان شاء الله تعالى سنذكرها فيما سيأتي من الجمعات المتتالية ان شاء الله تعالى اما الان فسانتقل بكم كالمعتاد لاترجم ما سبق من هذه الخطبة وان كان الوجيه قصيرة نسأل الله رب العالمين ان يعم يعني an ta'umma alfa'ida bi iznihi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah wanda yake dama shi khabiran mai ba da labari ne basira kuma mai gani ne mai ba labari game da bayansa mai kuma gani ne kan duk abin da suka aikata albarkatu da albarkoki tabbatattu ne ga ubangiji wanda ya sanya sama wato matakalai matakalai ya kuma sanya fitila mai tsananin haske cikin saman ga kuma ainihin wata mai haskakawa Allah shi ne wanda ya sanya dare da rana mamayan juna wannan ya zo wannan ya zo ya yi haka ne liman arada an yadhakar ga wanda yake so ya wa'aztu ya tuna cikin sassaɓawan dare da rana lallai akwai aya Allah ka sanya mu cikin su ko kuma wanda yake so ya kasance shakur mai yawan godiya ina tabbatarwa babu wanda ya cancanta abauta mai da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad yaddajin bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya aiko shi a matsayin mai shiryarwa ko mai bishara game da shiga aljanna mai gargadi ga barin shiga wuta mai kuma kira zuwa ga Allah da izinin Allah ɗin a matsayin fitila mai haskakawa ya iyar da manzanci ya sauke amana ya mika nasiha ga al'umma ya kuma yi gwagwagwa don tabbatar da addinin Allah har tabbas ya zai ke mai menene tabbas anan mutuwa kenan Allah kai mana muwafaka ira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa ya kuma aminta su amintawa mai yawan gaske ya ku uwa masu girma abinda nake so ne mana magana a yau wannan juma'a da watakil juma'a mai zuwa da mai yiwa ma ta bayanta wato akan wata cuta ce mai masifar wato ainihin kamu ga ma'abocin wannan cutar wato ainihin ina nufin munafinci kenan da munafukai saboda munafukai hadarinsu da sharrinsu ya fi na kafarai 'yan adawa da musulunci karara dan shi munafiki ya dasa kansa cikin sahu da shi ake sallah in hajjin ne da shi ake yi komai da shi ake yi amma kuma tare ke da arna duk wata ɗaukaka ga addinin musulunci yana bata masa rai duk alaman wato sahawa islamiyya ta gaskiya tana ciskuna mai to amma ba zai iya fitowa ya ce shi kafirin ba ne saboda yana cikin musulmi za a yi sallah da shi yana iya kwasan sirrin su. ya kai ma'arna to ai ba za ka yi ja in ja ba kuwa in aka ce da kai irin wannan mutum haɗarinsa da sharrinsa ya fi na kafirin da ba abin da ya shafe shi da musulunci ina da haka akan wannan maudu'i nake so na yi mana zance insha Allah ta'ala as'alullah rabbal alamin an yaqina min sharri nifaq wal munafiqin والذبذب والمذبذبين وما ذلك على الله بعزيز wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil dukkan godiya da yabo da kirari da kambamawa sun tabbata ga Allah mai tsarki sannan kuma gaisuwa da kuma ainihin wato gaisuwa ta aminci ta tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama wa musulmi kamar da kuka jina bayyana mana a baya wato mu a wannan hutuba da watakila biyu masu zuwa akan munafinci ne inda na niyyar zaƙulo alamomi guda ainihin talatin na gane munafiki da kuma munafinci cikin littattafan malamai marubuta kuma shahararrun fitattu wajen nasiha ga al'umma manufarmu shine don mutum ya ji irin wannan abun ya shiga taitayinsa saboda Allah ya ce lalle munafukai suna dandamalin ƙasan ƙasa na wuta kuma ba za ka taɓa samun mai taimaka musu ko mai agaza musu ba Allah ya tsarkake mu daga wannan cutar